Alhaji ya jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai More music at Ina Alhaji houseofsongs.com.
ya jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Ba zan raina uwa su nura ba.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Ni ajila ba zan raina uwa su nura ba.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Mai dawakin holo sai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Mai dawakin holo sai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
A gaishe ki ta zuga farar bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Ta fito daga ƙauye ne bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Ta fito daga ƙauye ne bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
To amma gashi tana Kano gari alhaji ya jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Ina nura mai horo da hali bakawiya.
Alhaji ya jin mai Uwa bakawiya.
nura mai horo da hali bakawiya.
Alhaji ya jin mai Uwa bakawiya.
nura mai horo da hali bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Akwai abin da na so ga hannun bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Tare ki ban doki jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Tare ki ban doki jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai Dan bakawiya.
akwai dawakan holo sun guda ɗari.
Alhaji ya jin mai Dan bakawiya.
Allah ban ɗaya mana jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai Dan bakawiya.
Allah ban ɗaya maza jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai Ya bakawiya.
Allah saka ma jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Kai na gode manaja ɗan yaro albarkar jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Shehu na gode manaja ɗan yaro albarkar jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Usman manaja ma ya yi mai kyauta albarkar jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Usman manaja ma ya yi mani kyauta albarkar jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Bari dai kira jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Tun da wannan mata na kula da ni.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Ka tun da wannan mata na kula da ni.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Babu kishi bayin waga bakawiya.
Alhaji ya jin mai Ka dai bakawiya.
buhun shinkafa ta in ta in ci.
Alhaji ya jin mai Ka ƙara bakawiya.
buhun shinkafa ma in ta in ci.
Alhaji ya jin mai Ta daɗo bakawiya.
buhun shinkafa ma bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Kai ko mata na sun shiga murna in na ishe jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Kajin mai yar ƙauye nan ba ƙauya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Ku shirya mu tai Kano mi waka don mu gano jin mai ba ƙauya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Kai waziri ku kama aiki haikan mi ta kiɗan jin mai ba ƙauya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Tunda ba zan raina uwan su nura ba.
Alhaji ya jin mai Ni bakawiya.
alhaji ba zan raina uwan su nura ba.
Alhaji ya jin mai Yar bakawiya.
mamman innal mamman sai ba ƙauya.
Alhaji ya jin mai Yar bakawiya.
mamman innal mamman sai ba ƙauya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Allah sa kama jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Allah sa kama jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai Aljin ma bakawiya.
abin da ta mana Allah ya ci da ke.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Allah kai ne gatan bakawiya.
Alhaji ya jin mai Ya bakawiya.
Allah kai ne gatan bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Ajin mai Allah shi ka ci da ke alhaji ya jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai Amma fa bakawiya.
in ya ciyar da ke ki ci da mu.
Alhaji ya jin mai In bakawiya.
Allah ya ciyar da ke mu zo mu ci.
Alhaji ya jin mai Ta samu bakawiya.
ta san manijin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai Ya bakawiya.
Allah saka ma jin mai bakawiya.
Alhaji ya jin mai bakawiya.
Kai ko da babu kiɗa ba waƙa ba zan raina uwan su nora ba.
Alhaji ya jin mai Jin mai bakawiya.
mai horo bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
Jummai mai horo da hali bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
a'a mai horo da hali bakawiya Alhaji ya Jummai ga ta Bakawiya.
zuga mai horo da hali bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
yan yara gani kano in kwan bakwai dan in gano Jummai bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
Bibi yar karama ta yi kyauta albarkar Jummai bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
har ga bibi yar karama ta yi kyauta don wakar Jummai bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
Bibi yar makaranta ta yi mai kyauta don wakar Jummai bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
ya Allah kawo Jummai bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
Ado in ji kiɗan Jummai bakawiya Alhaji ya Jummai don Bakawiya.
Allah in ji kiɗan Jummai bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
Na gode Jummai bakawiya Alhaji ya Jummai Bakawiya.
Alhaji ya ‘yar kanwa, Alhaji ya Yarkawa.
Hassan Haji ya ‘yar kanwa, Alhaji ya Yarkawa.
Amani ta kuma ta bani, Alhaji ya Yarkawa.
Amani ta daɗa ta ƙara.
Alhaji ya Ni kuma Yarkawa.
shehu mai kiɗa na gode, Alhaji ya Yarkawa.
faɗa da damun sa ko ƙarya, Alhaji ya Yarkawa.
faɗa da damun sa ko ƙarya.
Alhaji ya Kura Yarkawa.
har gida ta kan bi ta kama Alhaji ya ‘yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
Kurawar gida ta kan bi ta kama alhaji a ‘yar kanwa.
Alhaji ya Ta Yarkawa.
bani ta kuma ta bani, Alhaji ya kuma da ta Yarkawa.
bani na rike na gode.
Alhaji ya Yarkawa.
Rabbana ya shi sa ya alhaji a ‘yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
Abinda ki kai na gode alhaji a ‘yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
Abinda ki kai na gode alhaji a ‘yar kanwa.
Alhaji ya Kewu Yarkawa.
na san haji a ‘yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
In ta ba da turmin shaida alhaji a ‘yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
Na yi godiya na gode.
Alhaji ya Yarkawa.
Na yi godiya na gode.
Alhaji ya Sai dai Yarkawa.
rabbana ya yo sa kaiya.
Alhaji ya Sai dai Yarkawa.
rabbana ya yo sa kaiya.
Alhaji ya Mai Yarkawa.
martaba ta jarin Hamza.
Alhaji ya Yarkawa.
Mai martaba ta lami jebi.
Alhaji ya Yarkawa.
Larabai ya larban shitu.
Alhaji ya Yarkawa.
Shehu mai kiɗa ya gode.
Alhaji ya Sai na Yarkawa.
tuna da rabin mato, Alhaji ya sai na Yarkawa.
tuna da rabin mato.
Alhaji ya Yarkawa.
Rabiyar alijikar mamma, Alhaji ya ka Yarkawa.
zakin wuce wargin gardi.
Alhaji ya Yarkawa.
Na san ajiya yar kanwa, Alhaji ya Allah Yarkawa.
kawo ajiya yar kanwa.
Alhaji ya Mai Yarkawa.
daraja ajiya yar kanwa, Alhaji ya Yarkawa.
yara mu tai Kano mu yi waka.
Alhaji ya Yarkawa.
Yara mu tai Kano mu yi waka.
Alhaji ya In Yarkawa.
ba ta nan tana can London.
Alhaji ya Yarkawa.
Koko ta tafi birnin Jaman.
Alhaji ya Yarkawa.
Ashe ta tafi birnin Makka.
Alhaji ya Yarkawa.
Sai na zo hajiya ‘yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
Kai na hajiya ‘yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
Na gode hajiya ‘yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
Abin da ke kai na gode.
Alhaji ya Yarkawa.
Abin da ke kai na gode.
Alhaji ya Yarkawa.
Rabbana ya yo sa kaiya.
Alhaji ya Yarkawa.
Kai in kaji ina baba tu sai hajiya ta leko.
Alhaji ya Yarkawa.
Amma wata hajiya yar kanwa.
Alhaji ya Mai Yarkawa.
moro da hali yar abdu.
Alhaji ya Mai Yarkawa.
moro da hali yar abdu.
Alhaji ya Yarkawa.
Na san hajiya yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
In kaji ina taɓa sawun sai hajiya ta leko.
Alhaji ya Yarkawa.
Kai kiɗan maza na maza ne alhajiya yar kanwa.
Alhaji ya Yarkawa.
Fata da damansa ko ƙarya.
Alhaji ya kanwa da damusa ko kariya alhaji yayar kaza mai kanwa diya ga tsoron shaho alhaji yayar kaza kanwa mai diya ga tsoron shaho alhaji yayar kakra kanwa hautudin ka kai jaraka alhaji ya yayar ga kanwa sai ta bashi tsoron shaho alhaji yayar ya kanwa girma bashi tsoron shaho alhaji yayar kanwa Faɗa da damusa ko kariya alhaji yayar kanwa na san ajiya yar kanwa alhaji yayar kanwa Bayin ta yi kanan da ba kiɗa in gaji ya ‘yar kanwa.
alhaji yayar kanwa Ta ba da turmin shadda alhaji ya ‘yar kanwa.
alhaji yayar kanwa Sai ta ƙara boyal bandir alhaji ya ‘yar kanwa.
alhaji yayar kanwa Ita ta ce in ta yi gayu alhaji ya ‘yar kanwa.
alhaji yayar kanwa Har yanzu ban da kukan boyal ga hajiya ta aiko.
alhaji yayar Mai kanwa saurin ta ba da babbar riga alhaji ya ‘yar kanwa.
alhaji yayar Bata kanwa mai kamar maza ‘yar abd, alhaji yayar bata kanwa mai kamar maza ‘yar abd, alhaji yayar bata kanwa mai kamar maza ‘yar abd.
alhaji yayar Na kanwa gode hajiya ‘yar kanwa, alhaji yayar a'a kanwa ina hajiya ‘yar kanwa.
alhaji yayar kanwa Matan Kano na yi ciki ya in gajiya ‘yar kanwa, alhaji yayar na kanwa kosa in ishe ‘yar kanwa.
alhaji yayar kanwa Bana da damun sako kariya, alhaji yayar mai kanwa martaba ta lami jebi.
alhaji yayar Mai kanwa martaba ta lamice alhaji yayar kanwa kai sheki ta jari alhassan alhaji yayar kanwa na uwa ni yar sardauna alhaji yayar kanwa na uwa ni yar sardauna alhaji yayar kanwa doguwa uwar hajji shehu alhaji yayar kanwa doguwa uwar su ajilo alhaji yayar na kanwa gode hajiya yar kanwa alhaji yayar kanwa ni ban ji kiɗa ya hau ba ga hajiya yar kanwa alhaji yayar kanwa ado na gamba ai mata sawun alhajiya yar kanwa alhaji yayar kanwa Yara ga hajiya yar kanwa.
masterclasssongs.com.